Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. za mu kawo muku amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana a wannan shirin kamar yadda muka saba duk mako abokin ku ne michael kudisin ke muku lale marhabin madalla za mu bude taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da mai nasara nasarawa funtuwa da buhari salisu daga jibiya a jihar katsina najeriya suka aiko mana suka ce misali idan aka ayyana dokar ta ɓace musamman ma dokar ta ɓace a ɓangaren tsaro yaya al'amuran tafiyar da ƙasa za su kasance shin ayyukan jami'an tsaro na canzawa ta yaya to a game da wannan tambayar gazantawar wakilinmu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar da barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim Baskari. To, wato idan aka yi maganar harkar tsaro shine kashin bayan demokradiyya kashin bayan gwamnati. Don sashe na sha hudu sakin sashe na biyu na tsarin mulki ya ce mafi karancin dalilin kafuwar gwamnati shine tabbatar da tsaro da walwalar jin daɗin jama'a. To kaga idan aka ce za a sa dokar ta ɓace abin da ya shafi harkar tsaro to an taɓo kashin bayan tushen zuciyar demokradiyya. sannan kuma shugaban kasa shine babban kwamandan askarawan sojojin najeriya daidai da sashi na 130 na tsarin mulkin najeriya shine wanda yake gagara ba don wanda yake zai kawo tsaro dinnan da kwanci hankali da zama lafiya to idan ya kasance bai iya ba har an kai ga an sa abin nan a harkar tsaro to abubuwa kamar guda uku ne aka rusa na ɗaya an rusa sashi na hudu na dokar 'yan sanda ta 2004 na biyu an rusa sashi na 214 zuwa 216 wanda ya bada rundunar 'yan sanda a matsayin ita ce gajimaren harkokin tsaro a najeriya sannan kuma an rusa shi kan shi eh, eh, eh, tanaji da aka yi na cewa a sashi na 153 da ya ba da matakan rundunonin tsaro rundunar zaman lafiya ta tsaro ta ƙasa rundunar 'yan sanda ta ƙasa da majalisar 'yan sanda ta ƙasa to idan aka ce an rusa waɗannan gaba ɗaya to abu ne wanda yake za a ajiye magana kasafin kuɗi gefe guda za a aje magana ka'idoji gefe guda ka kawo gwamnatin za ta juyo hankalinta ne ta a kan tabbatar da cewa an yi maganin tsaro wala Allah in duk kuɗin Najeriya za su kare za a masu nan. ba abu ne na tsayawa a ce sai an bi ka'ida an bada afro an bada amincewa an fidda kuɗi an yi kaza an yi kaza an bada umarnin kaza a'a abu ne wanda yake na gaggawa na wucin gadi wanda yake duk abinda za a tattara wato kwasa karan mahaukaciya ne za a yi harkokin tsaro a yi amfani da duk abin da ake da shi a tabbatar da an samu maganin harkokin tsaro din nan shine ma'ana sanya doka ta ɓace a harkokin tsaro hakan na nufin cewa burare da kamar yadda ka taɓo batun kuɗi za a ɗebi da abin da ake bukata hakan na nufin majalisa da ke da bada amincewa kafin a taɓa duk wani kuɗi ita kanta ba ta aiki kenan a wannan lokaci idan har aka yi wannan to wato hatta tsofaffin sojoji ana iya a ce ku dawo ku sa kayan ku ku shigo ku je fagen fama ana iya kuma a ce an ba da dama mutum miliyan kaza duk su shigo su sa kayan soja su zo a shiga a tattari gaba ɗaya ya zama tsintsiya madaukin hannun kowa ya taho a zama gaba ɗaya a zo a yi abin ita kuma majalisa eh majalisa tana da hurumi idan muka lura da daidai da hurumin da take da shi sashe na hudu na tsarin mulkin najeriya da sashe na goma sha ɗaya da sashe na tamanin da biyar haka kuma akwai bangaren alkalanci sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu waɗannan duka suna da hurumai akan eh, yin wasu abubuwa to amma duk za a aje wannan hurumai na ta'addadin tsarin mulkin su a tinkari wannan kalubale kawai na yadda yake abin da ake bukata hanzari a ga an kawo ƙarshen wannan abu shine abin da ake bukata saboda haka abu ne wanda yake ko za a kira waɗansu ne daga waje a ce ku zo ku zama sojojin gimbiya eh, na wucin gadi ku zo ku shiga za a yi wannan ko ma menene za a iya a yi amfani da shi mataki ne wanda yake mai zafi amma kuma mai takaici domin za a yi karan tsaye ga matakai da dama na tsarin gwamnati da kuma harkokin demokradiyya ko kuma tsarin mulkin kanshi idan aka ba da wannan dama yana kuma da hatsari na idan aka ba da wannan gibi yana iya kaiwa gaba ɗaya ma aka yi wasa demokradiyyar ma ta sulwanta to tambayar gaba da ya yi shine abin nan cewa duk da na ji ka taɓo kaɗan daga cikinta shin ayyukan jami'an tsaro na canzawa ne a wannan yanayi na, harkan dokar taɓaci ya abin yake ya gaba ɗaya zai canza gaba ɗaya zai canza domin duk abin da ake alal misali ana iya amfani da wannan dama a ce eh, jami'an waɗanda ake kira mai ake kiransu da hausa paramilitary wato waɗanda suke eh, yanyawa a jami'an tsaro misali waɗannan irin waɗannan duka za a iya aka ga dama duka a tattara su domin shi tsarin harkokin tsaro na jamhuriyar najeriya idan kai la'akari da shi yana da bambanci da tsarin yadda ƙasashen da suka ci gaba suke a tsarin irin kasashen da suka ci gaba suke akwai bangarori daban-daban guda 27 na harkokin tsaro to duka 27 din nan a dokokin da suke kasashen da suka ci gaba karkashin 'yan sanda suke to amma a nan sai zama a rarraba alal misali in ka ɗauki harkokin jami'an shige da fici na immigration kaga daban suke wanda kuma in ka ɗauki kamar tsarin ƙasa amurka da sauran kasashe da suka ci gaba karkashin rundunar 'yan sanda suke alal misali in ka ɗauki hukumomin fasakori wato custom zaka ga a nan bayan ma an ɗauke su daga karkashin yan sandan an ma ɗauke su daga harkokin cikin gida saboda bukatar mu shine wani kuɗi za su tattaro mana an maida su karkashin ma'aikata kuɗi to duk irin waɗannan abubuwa duk za a iya dawo da su a ce eh a ba su dama gaba daya su shiga a ce an ba da dama a kowace jiha a kawo rundunoni mutane kaza da sauransu ya danganta dai ga tsare-tsaren shi shugaban kasa da rundunar hasoshin tsaro na kasa da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkokin tsaro taro zaman da suka yi ya danganta ga shawarwarin yaya fasalin fuska eh, harkokin eh, eh, wucin gadi na doka ta ɓace harkokin tsaro in suna so su sanya ɗin kenan to amma abu ne wanda yake a gaskiya Ah, akwai matakai waɗanda inda an bi su tuntuni wannan magana ma a kawo cewa za a yi wannan doka ta ɓaci ba abu ne da ya taso ba gaskiyar magana shine kishin ƙasar tukunna bukata kuma da kuma ra'ayin gwamnati na eh tsakan da Allah duk shawarwarin da aka kawo ai amfani da su da kuma yi abin nan a tabbatar da eh, abu a ƙasa ma'ana idan aka ce naira ɗari aka shirya don harkokin tsaro to tsakani da Allah a tabbatar da ɗari ɗin nan sun shiga harkokin tsaro kuma an yi haka kuma waɗanda suke harkokin tsaro su ne aka yi ma wannan tanadi waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a yi amfani da su. to barista muna godiya da wannan dama da ka wa sashen hausa na radio france da kuma fatan mai sauraro ya gamsu. to masha allahu allah ya sa albarka. najeriya mu zama haɗa kai al'ummar ƙasar mu zaman lafiya ne zani na ci gaba. najeriya haɗa kai al'ummar ƙasar mu lafiya madalla da fatan mai tambaya ya gamsu sai kuma wannan tambayar da ta fito daga hafizu balarabe gusau jihar zamfara a najeriya wadda ke cewa ko me asalin tawaye a kasar chadi kasar tana da 'yan aware ne masu son kafa kasarsu daga wani yanki na kasar ko ko 'yan tawaye ne kawai to malam hafizu na gayyato abokin aiki abdulkarim ibrahim shikal don mu duba wannan tambaya taka abdulkarim barka da zuwa to makil barka da wannan lokaci to bai tambaya na neman sanin asalin tawayen chadi eh kasan mafi yawan kasashe na afirka kafin samun yancin kai hmm. ah, an yi gwagwarmaya da sunan kungiyoyi daban-daban ko kuma kungiya tana da tata manufa kuma in jam'iyyar siyasa ce ta da irin tata manufar hmm. sannan kuma manufofin na akwai suke da alaka da tsarin communist wanda yake na tsohon tarayyar soviet akwai wanda kuma suke da alaka ta siyasar yammacin duniya irin na faransa ingila da kuma na amurka to da zarar aka ce an bada yancin kai za ga wanda ya rasa wanda aka tanka karagan mulkin a hannunsa waɗanda suka yi adawa da shi za su yaƙe shi a siyasance wasu kasashen mara ɗauki makamai to kusan ko a cadin haka aka samu bayan samun yancin kai da aka miƙa ragaman mulki a hannun faransuwa tambulabayo ya fuskanci tawaye mafi yawansu daga ɓangaren arewacin kasar watan wasu sun dau makamai yawwa mafi yawansu kuma a kabilanci ake yakin mm. idan ka ɗauki yankin tibesti wanda kamar daji ne mai sahara wanda yake kusan iyakar kasar ta chad da libya to can ne aka fi fuskantar tawaye mafi dadewa saboda tun yancin kan kasar chad al zuwa yau ba a taɓa samun shekara ɗaya cikakkiya ba tare da an samu bayyanar wata ƙungiya ta 'yan tawaye ba saboda haka tawaye ne mai nasaba da yadda aka mayar samun 'yanci da kuma waɗanda aka miƙa ragama yancin kai na ƙasa a hannunsu da kuma waɗanda ke a su a mafi yawan waɗannan ƙungiyoyi waɗanda ba a miƙa musu ragaman mulkin ƙasa ba ne su ɗauki makamai musamman ƙabilun da suke wannan ɓangare na arewacin ƙasar chad suka fara duk da cewa an samu wasu ƙungiyoyi 'yan tawayen da ba ɓangaren arewa ba ne to akwai wasu matakai da aka taɓa ɗauka don ganin an kawo ƙarshen tawaye ko rikice-rikicen chad to gaskiya ka san da likitacciyar ƙasa ce eh, ba likitacciyar kasa ta hanyar faɗa da makamai da su ba wato yanayin kabilun chadi da kuma al'ummar kasar shine yasa lamarin ne mai wuya a iya cewa an haɗa kansu wuri guda ah, kamar yadda ce shugaban ƙasa na farko francois tambula bayo ah. bayan karɓar ragamin mulki ya fuskanci tawaye daga wannan bangare na tibesti na arewacin ƙasar mm. aka yaƙe shi aka yaƙe shi har ta kai wata kungiyar ta kutso ita ma ta kwace mulki daga hannun sa ya fadi daga kan karagar mulki a felix malu ya doka a saba'in da biyar kenan bayan shekaru goma sha biyar kan karagar mulki eh. to shi ma kansa felix malu din shi ma kungiyoyin tawayen suka yake shi kuma za ka ga cewa mafi yawan lokuta kungiyoyin tawayen da ake samu wani babban hafsan soji ne na kasar hmm. cikakken soji zai koma ya koma can asalin garin su na asali ko kuma yankin su na asali ya jagoranci kungiyoyin tawaye a misali shi felix malu wanda ya mulki kasar da shida zuwa sama gukunuwa dai wanda shi mara gaba sai zama shugaban kasa babban jami'in dan gidan sarauta kuma ya yi aiki da felix malu amma kuma ya je jagoranci tawaye har ta kai tara felix malu din da kansa ya yi marabus ko kuma ya gudu ya bar kasar mm. ya samu mafaka a najeriya a wannan lokacin saboda haka shi gukunuwa dai shi ma ya karɓi ragaman mulki ta hanyar tawaye to shi ma gukunuwa dai din shi ma da cewa daga wannan yanki yake na arewa shi ma hisan habrai wanda ke kusa ne a gwamnatin da suka kafa a tare tare suka yi wancan tawayen suka kwace daga hannun felix malu shi din ma hisan habrai ya koma ya yaƙe shi hisan habrai dai wanda yake zaman kurkuku yanzu haka a senegal shi ma dan tawayen ne shi ma ya yaƙi wannan shugaba gukuni da har ya kwace mulki a hannunsa a 1982 to shi kansa hisan habre din shi kuma ya fuskanci irin nashi tawaye daban-daban eh. amma suka kasa tumɓuke shi sai da aka samu bayyanar marigayi idris debi shi kuma ba daga arewa yake ba shi daga bangaren gabas yake wanda shi gabashin kasar chadi mm. can dan asalin wannan yankin ne shi kuma daga can ya janye daga cikin sojojin gwamnati na kasa ya je jagoranci tawaye tare da samun taimakon kasashen ƙetare musamman kasashen yammacin duniya mm. kaɗan kaɗan sannan a hankali har ya samu ya kutsa cikin birnin Injamina kuma kare da karo a watan disambar 1990 ya kawar da gwamnatin hisan habre duk da ya gudu bar kasar wurin asali ko jayayya ba ga ba an daina kiyayya ra'ayi zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kakkabe hannu ba bashi su ne afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗan harsashi Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firka muso juna. To gaida Abdulkarim Ibrahim Shika. To ba shi kenan ba, za mu kawo muku ƙarashin wannan zantawa da Abdulkarim Ibrahim Shikal a mako mai zuwa. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A aiko mana da tambaya ta RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ku. To za mu karkare da tambayar da ke cewa ku bani tarihin tashe a ƙasar hausa ina ya samo asali me ya fa'idarsa da har manya suka bari ana yi tambaya ce da ɗimbin masu sauraronmu suka aiko mana mun kuma miƙa ta ga wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje wanda ya tattauna da malam ali raja'i malami kuma manazarcin harshen hausa shi tashe a ƙasar hausa kamar yadda ka sani a shekarun baya can kafin zuwan musulunci kasar hausa bahaushe bai da wani addini wanda ya ce gashi nan yana bauta masa illa tsafi bori bokanci da dai sauran surkulle haka wanda ya kan yi a rayuwarsa to a wajen karni na goma zuwa karni na goma sha shida musulunci ya zo kasar hausa bayan da musulunci ya zo kasar hausa to a nan ne fa bahaushe fahimci cewa sai akwai wanda za a iya bauta masa shi kaɗansa ba tare da an haɗa shi da wani ba sannan kuma a nan ne ya san cewa akwai wasu shika-shikai na addinin musulunci wanda ake wato ya wajaba a kan musulmi ya san su kuma ya aiwatar da su ɗaya daga ciki a takaice shine watan azumi a cikin wannan watan azumi din nan a nan ne inda tashe ya fara samo asali a dalilin wahalan da aka sha da rana na kishi da sauransu da wahalhalu da irin na azumi wanda ka sani sai ya zamana akwai buƙatar bayan an sha ruwa din nan a samu wani abin da zai ɗan nishaɗantar so asalin dai tashe ya samo asali ne bayan zuwan musulunci kasar hausa kafin zuwan musulunci kasar hausa wato kafin karni na goma zuwa karni na sha shida babu shi tashen yau to bayaninka ya amsa kusan tambayar mai tambaya ta biyu da yake cewa ina asalin tashe to amma a gaba kuma ya buƙaci sanin menene akwai wata fa'ida da tashe ke da shi har manya masu ka bari ana yi a ƙasar hausa a sosai tashe na da fa'ida ai idan ka dubi tashe wato idan ka ɗauki darasin wasan kwaikwayo tashe wani nau'i ne na wasan kwaikwayo na gargajiya idan aka zo rabe-raben wasan kwaikwayo na zamani na rubuce na wani iri na talabijin da sauran to shi tashe na nau'i ne na wasan kwaikwayo na gargajiya wasan kwaikwayo kuma ai kasan cewa akwai ilimantarwa akwai faɗakarwa akwai kuma nishaɗantarwa duka a cikinsa a cikin wasan kwaikwayo yanzu misali a tashen nan in ka ɗauki jatau mai magani ai ga, wato bayan nishadantarwa akwai raya al'ada kuma za ka ga ana bayani ne a kan irin magunguna na gargajiya wanda ake barawa amma sai aka juya zuwa fuskar almara wato kamar wani kwamidi kenan zamu ce ko sai ka ga a ce maka maganin ciwon ido barkono a hada da ruwan tumfafiya ai kaga akwai abun nishadantarwa mutane za su to ya haka kuma abu sai dan bada dariya an samu raha a wajen so kaga akwai raya al'ada akwai kuma wato nishadantarwa akwai ilmantarwa akwai faɗakarwa sannan akwai ɗebekewa, bayan wannan kuma akwai kulla dangantaka tsakanin wannan kabila da wannan kabila misali in ka ɗauki irin su tashen macikuli kaga kusan wani raya al'ada ko kuma kulla alaka ake tsakanin bahaushe da gwarawa mutanen neja da sauransu ka fahimta saboda haka tashe yana da fa'ida matukar gaske dudu shi yasa manyan ma kansu suke bari har ake yi domin su ma ana kwaikwayon su yanzu in ka ɗauki kayi rawa kai malam kayi rawa ai manyan malamai ake kwaikwaya ko ba haka ba in ka ɗauki tashen su dare yaro mai rama kaga su wannan tashe ne wanda ake wato eh, nuna halin zamantakewa na ma'aurata yadda za ka ga a samu ango a samu yadda har a zo kan wani abin da kullum ake iya samunsa a tsakanin ma'aurata wato yaji sannan kuma a samu wani abin da ake kira biko da yadda ake yajin da yadda ake biko da so duk kaga ana nuna wa mutane a fili yadda rayuwar al'ada yadda rayuwar bahaushe da al'adarsa take tafiya cikin tashi ga sunan dai da yawa su su dare karo ba shawara duk irin waɗannan ka duba za ga wasu eh, abubuwa ne wanda ake raya al'ada da sauransu da kuma ah, nuna yadda zamantakewar rayuwa ta yau da kullum take a tsakanin al'ummar hausawa. saboda haka tashe dai yana da asali daga waɗannan bayanai naka dalili kenan da ya sa su manyan shugabanni na arewa suka goyi bayan matasa da suke yin shi a duk shekara idan azumi ya zo. Oh, kwarai kuwa musamman an fi su a goma na ƙarshe kuma ai ka duba za ka ga yana da sura da kallon kowa wato abin da ake kira kallon kowa ka zo a gan ka kai ma ka ga wani in dai har manya za su bari ai kallon kowa wanda ake kwaikwayon su ne kai tsaye ai ana kiran game of imitation ko ah, game of imitation so kaga shi ma kwaikwayo ne wasan kallon kowa din nan to mun gode malam muhammad ali mun gode kwarai da gaske na godiya yaro da katana don yaro da katana don sallama na ka ƙara ba kun jaruwa lafiya lau na yi sallama na ƙara ba kun jaruwa lafiya lau to a gaida audu kwamandan gwari da wakar tashi kuma nan za mu tsuke bakin shirin a wannan makon sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka a madadin injiniya hassan alhassan sileja da daukacin ma'aikatan sashen hausa na rfi abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.